Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum. Sannu mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin wanda ke zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan yana kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu bibiyanmu suka aiko mana ne kuma a yau za ku ji amsar tambayar da ke neman ƙarin bayani akan salon mulkin gurguzu da kuma ko da gaske yana da kamanceceniya da mulkin kama karya kamar yadda masu kushe shi ke faɗi sai a kasance tare da mu. Za mu yayi kallafin shirin ne da wannan tambayar da ta fito daga Musa Usman Faskari wadda ke cewa me yasa duk da canye tallafin mai da aka yi a Najeriya ake ci gaba da fuskantar karancinsa duk kuwa alkawarin da mahukunta suka yi cewa janye tallafin zai tabbatar da samun mai a ko'ina? Darajar dala na faduwa amma farashin litar mai sai karuwa yake me yasa haka? Ta yaya talaka zai samu sauki akan wannan matsalar? To akan wannan tambayar ga tattaunar wakilinmu na Abuja a Najeriya, Muhammad Sani Abubakar da kwararre a fannin mai Muhammad Salih Hassan. Kai tsaye dai an sa ga mai tambaya shine wato magana da yake cewa duk da an janye tallafin mai an ce mai zai wadata idan aka janye tallafi amma gashi an zo ana samun matsala wannan ba haka ba ne matsala dole wani lokaci zuwa lokaci a samu matsaloli irin wannan tunda mun sani da cewa ita nnpc limited tana kawo mai a yaushe kuma takan kawo wadataccen mai isasshe kuma a yanzu haka akwai wadataccen mai wanda zai ɗauke mu lokaci mai tsawo ana amfani da shi a cikin ƙasar nan amma matsala aka samu na wato logistics wato rarrabawa da dako da wasu abubuwa da shauransu hakan nan shine aka samu cikin kwana biyu din nan shine ya kawo wannan matsalan ba wai rashin wadatan mai ba ne kuma wannan abu insha Allahu na gani cikin dan kwana biyu kaɗan Allah yadda za a samu kowa zai ga mai za a samu mannan ko ta ko ina insha Allahu to tambaya ta biyu yake cewa darajar dala na faduwa amma farashin litan mai sai karuwa yake wai to me sa haka darajar dala na faduwa kuma ana ƙara kuɗin litan mai wannan ba haka ba ne ba gaskiya ba ne saboda tun da aka janya tallafi aka sa farashin man nan ba a sake canja wani sabon farashi ko kuma wani abu yanayi dai na kasuwa yana yin halin shi kaman yadda ka sani shine a wani wurin za ka samu bambancin naira ɗaya naira biyu ko kuma wani abu hakan nan da shauransu kuma wannan matsala da ake ciki na kwana biyun nan ni da kaina idona ya gani inda wasu 'yan kasuwan ko kuma dillalan suka sa nasu farashin suka canja suka sayar a eh, dubu daya wasu 'yan bumburutu suna bakin hanya suna sai da mai a farashin da suka ga dama ko kuma wani abu wannan halayya ne namu na 'yan ƙasa wanda kuma allah da ya gyara allah ya shirye mu baki daya ya kamata mu zauna mu tausaya wa kanmu mu tausaya wa junanmu kuma mu ma kanmu sauƙi ga baki ɗaya amma ba wai wannan canji ne na farashi officially daga mahukunta ba ko kuma wani abu to masha Allah a tambaya ta uku kuma yake cewa ta yaya talaka zai samu sauƙi akan wannan matsala ta yaya ma zai eh, samu sauƙi to wannan sauƙi na al'amura insha Allah yana ga Allah yana ga gwamnati da mahukunta wanda na ga gwamnati tana yin iyakacin ƙoƙarinta wajen aika kayan jin kaiwa jihohi da shauransu da za a rarraba ko ake rarrabawa wa talaka saboda a samu sauƙin raɗaɗin wannan cire tallafi da shauransu to Allah da ya taimaka Allah ya samu dace. To amma ranka daɗe bari mai da kai baya kaɗan kai da kanka kayi maganan mutane musamman 'yan kasuwan nan suna sa farashin da suka ga dama a jihohi da dama. a wurare da dama daban-daban ba ka ganin sakaci na gwamnati ya kawo haka ba za a taka wa kowa birki ba kowa na yin abin da ya ga dama to kamar yadda ka sani dai logistics ya kawo wannan matsala kamar yadda na gaya maka daga farko kuma ta ce an gano bakin zaren kuma ta shawo kan al'amuran a yanzu haka da ake ciki to amma abin da ka sani na sani kowa ya sani guda ɗaya shine nnpc kaman a dokance duk da haka yanzu ta zama kamfani na kanta kamar kamfani na kafan kamfanin kowa duk da haka amma dai tana da hurumi na energy security wato security na kayan man fetur na ƙasa da shauransu kuma ta riga ta yi nata iyakacin kamar yadda doka ya ba ta dama to amma akwai kuma sauran alhaki na sauran ko jami'an tsaro ko kuma wani abu da ya kamata a ce sun bi bayan abin da nnpc ta yi ta tabbatar da cewan 'yan bumburutu da shauransu da masu canja wannan farashi da shauransu suke karya doka da shauransu ya kamata a ce sauran jami'an tsaro kuma sun bi bayan wannan al'amari su magance shi to tambaya ta karshe duk da bata cikin jerin wanda ya yi zan karo ta ne saboda mai sauraro ya ƙara fahimtar abubuwan a ya a ka a harkan man fetur da gas a najeriya ya kake kallon a bayanan nan na an janye tallafin mai amma ana raɗe-raɗin wasu na raɗe-raɗin an sanar wa duniya an janye amma a zahiri kuma ta bayan fage ba a janye ba ya kake kallon abin to magana na cewa an janye tallafi ko kuma an ce an janye tallafi amma ana raɗe raɗi cewa ana biyan kuɗin tallafi a bayan fage ni ban ga alaman wannan gaskiya ba ne saboda gwamnati ai ta jama'a ce kuma jama'a su suke gudanar da ita kuma magana na gwamnati ba sirrin gidan wani ba ne ko kuma wani abu kuma akwai kundin tsarin mulki kuma akwai kasafin kuɗi to kuma wannan kasafin kuɗi babu maganan tallafi a ciki ni ban san ta inda za a samu wannan kuɗi a je a biya shi ta bayan fage har ya zama cewan duka mahukunta baki ɗaya a cewai ba su sani ba ko kuma sun haɗa kai ne suna biya ta bayan fili wannan ni ban sa wannan maganan ba saboda haka yi a gani na ina kallon wannan magana a matsayinta na raɗe raɗi ko kuma magana da ba shi da ba ta da tushe kawai shi ne magana na gaskiya amma tallafi kan ya riga ya tafi kuma har abadin abada sai kuma illa ma sha Allah wannan na ce ƙarshe amma ƙarshen ƙarshe kamar yadda ka ce matsaloli na ayyuka ne wato logistics ya kawo wannan matsala yanzu haka da ake gani amma kamar yadda nnpc ita ma ta faɗa an ka shawo an gano bakin zaren kuma za a wuce gurin to amma a zahirin gaskiya daga lokacin ta ba da zanar wannan har yanzu farashin man sai tashi yake yi a wurin 'yan black market kuma har yanzu ba a gani a ƙasa ba me kawo haka ya kamata a ce gwamnati ta tashi ta zara ido ta murza gashin baki ma wa'annan mutane saboda a saman wa jama'a sauƙi a saman ma talaka sauƙi a najeriya kuma na fata na roƙo gwamnati don allah ta tashi ta yi mai yiwuwa ta tabbatar da cewa mutanen nan ba su ci gaba da ɗaura wa mutanen najeriya ko gasa ma mutanen najeriya a ya hannu ba mu talakawa mun gaji eh. ga tafiya a gargayen gargayenwa eh. yanzu jaki ya tsada tsiya kuma doki ya tsada tsiya su eh. ma 'yan amalin ke sun ƙara kuɗi sun tankata ba masara babu saman bita shi ta yi wuyar shiga ɗan garba sai zuwa da ita Allah sarki masu na kake din babu shi kuma gaskan babu shi eh. kalangar din ma babu shi kuma imanin ma babu masu na kake ma babu dan garba zani Allah sarki Allah da sai mazalla da ke yanzu keke ma ya kawo dan garba tayar keke ta keke an ce mai ya iso in an kawo gari ka ga dogon layi ya tafi kana jin tausayi wai dogon layi yayyawa ashe wannan layi in sun zo sun sha sai su je kuma sai su sayar da shi da su sayar da shi eh. talakawa zai ta bakar wuya Allah ya mana wannan ka sha mai naira ɗari sai gaje ka sai shi ɗari Madalla wakar marigayi alimakaho kenan da fatan an gamsu da amsar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa, a mun ƙarin bayani akan mulkin gurguzu. Waɗanne bambance-bambance ke tsakaninsa da demokradiyya. shin yana da ciniya da kama karya kamar yadda turawa ke faɗi tambaya ce daga jamil ilyas yankuzo mun mika wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji wannan tambayar inda ya tuntuɓi malam umar muhammad shira ɗan jarida kuma masharhanci kan harkokin ƙasa da ƙasa kamar yadda sunan ya faɗi gurguzu wato bahaushe ya yi amfani da fassara mai yanci ya bayyana domin ya ba da alamun yadda wannan eh, tsari na mulki yake wato an ce gurguzo ana an daidaita kome kenan daidai a misali yawwa saboda haka mulki ne ko tsari ne wadda ya ginu akan falsafa na masana magabata musamman masu ra'ayin rikau kamar da shi jagoran tafiya wannan fagen shine karl marx wannan masani dan kasar jamus din nan to shi da ya zo sai kasance yana adawa da wannan tsarin a lokacin a sanadiyar haka ya fito da abin da ake ce da shi theory dinsa wato kamar eh, madogara a ta fannin eh, ilimi a fasahance eh, ya kawo kiran cewa ya rika bayyana kira ta fuskar wayar da kai da fadakarwa da hasashe cewa watan wata rana wannan tsari na danniya na fin karfi na kashin dankali zai wargaje yana mai hasashen cewa lalle akwai rana ta kindillanci ranar da eh, mai karamin karfi zai kwaci yanci eh, lebura zai kasance ana biyan biyansa hakkinsa zufansa wato gwargwadon abin da aikin da ya yi to wannan eh, shine sanadin da Eh, ya toho da ah, bukatu da kiraye-kiraye da kuma ta da raji na 'yan kaimin cewa sai an samu canji eh, daga wannan tsari na danniya wannan tsari na kashin dankali domin a zo ga tafarkin ah, mulki na daidaito shi da shi ne bahaushe ya masa tsarin gurguzu to a ƙarƙashin tsarin gurguzu ah, abinda su karl marx da kuma ɗaya daga cikin mutane mutum na biyu wadda ya fifita wannan tsarin a rusasshen jamhuriyar soviet wato lenin uh, wadda shine ya aikatar da wannan tsarin mulki a aikace a uh, tsohuwar rusasshiyar uh, jamhuriyar soviet su sun kawo tsari ne yadda dukkan iko ya ta'allaka ga hukuma kuma dukkan jama'ar ƙasa su ne masu iko akan duk abin da hukuma ta mallaka wato a takaice dai babu kashin dankali mai karfi ba zai ci gaba da mallakan fiye da abin da yake bukata ba duk arzikinka duk ficenka iya abin da kake bukata shine abin da dokar kasa za ta fayyace maka za ta amince maka ka mallaka wato misali mutum ba zai gida fiye da ɗaya da yake bukata ba ba za ka hau mota fiye da ɗaya da kake bukata ba ba za ka mallaki gona fiye da ɗaya da kake bukata kai aiki a kai ba ba za ka mallaki masana'anta ko wurin sana'a fiye da ɗaya da kake bukata ba ka ga sabanin abin da ake tafiya kenan a tafarki na jari hujja to wannan shine tsarin gurguzu yadda ita hukuma kasa. wato ƙasa ita ce take mallakar komi da mutanen ciki da dukiyar ciki da shanin kasuwanci da shanin aikin gona duka kamar yadda su Karl Marx da Lenin suka fifita. Yau wato wannan bayani da kai kusan na karshe-karshe ya dace da tambaya ta gaba da ke cewa waɗanne ne bambanci za a iya cewa tsakanin shi wannan tsari na gurguzu da tsari na demokuraɗiyya. To a tsarin gurguzu ya tara tarin iko a hannun hukuma wato hukumar ƙasa wannan iko kuma ya hada da sha'anin mulki da sha'anin doka da sha'anin tattalin arziki dukkan wani abu da kafa ta kawo ah, arziki wa ƙasa yana hannun hukuma wato ba a yadda don kai kana dan kasuwa ka mamaye kome da kome iya ƙarfinka iya jarinka ba a babu wannan a tsarin eh, gurguzu kuma bambancin su babba shine ah, shi ya ta'allaka hukuma gaba da kowa bukatun ƙasa gaba da bukatun kowa kuma bai yarda da cewa ah, 'yan kasuwa eh, su ja akala na shani tattalin arziki ba amma gwamnati ko hukumar kasa ita ce za ta ja shani tattalin arziki kamfanoni nata ne ma'adinai nata ne masana'antu ita take tafiyar da su eh, ƙa'idojin tafiyarwa ita take shimfiɗawa eh, kowa zai iya shiga ya yi hadahadar kasuwa ko noma ko kasuwanci daidai kima ba dama ka yi iya yadda ka ga dama yawwa wannan duk a tsari na gurguzu an sa shinge an tare shi kuma a tsari na demokradiyya wanda shi ya bambanta kaga an ba da 'yanci kowa zai iya mallakan kadara ya yadda ya ga dama iya wadatar ka iya abin da zaka iya mallaka ba wanda zai ce maka don me ka mallaki gida goma don me ka mallaki motoci goma don me ka bude kamfanoni goma a tsari na demokaradiyya ya ba da wannan yanci amma a gurguzu babu wannan to tambaya ta gaba yace yana da kamanceceniya shi wannan tsari na gurguzu da kuma tsari na kama karya kamar yadda turawa suke kiran shi to ya danganta amma kaga a tsari na gurguzu akwai aiki da doka akwai ah, tabbatar da cewa walwalar mutanen ƙasa shine gaba da komi shi ake fifitawa gaba da komi kuma haka a tsari na demokradiyya shi ma kaga akwai maganan eh, rule of law akwai constitutionalism wato aiki da ah, kundin tsarin mulki akwai tsarin zaɓe eh, akwai kuma tsarin eh, doka da oda to kaga duk wayannan suna da shi to amma su turawan yamma suna adawa da wannan tsari na gurguzu saboda tsari ne da ya yaƙi ah, jari hujja kuma kasan tsari ne da dama ah, ya yi tushe tun daga ah, juyin juya halin ah, ƙasar faransa wadda lokacin marasa karfi talakawa suka yi bore suka karɓe ikon gudanar da shani na ƙasa shani na mulki da kuma tattalin arziki daga hannun 'yan kalilan masu fada aji to shi yasa turawan yamma su suke adawa da wannan tsari kuma har yau suke ganin sa a matsayin tsari ne na kama karya amma ya danganta kai fahimtar da mutum ya dauka ko kuma gefen da kake amma a zahiri ba za ka ce kai tsaye tsari ne na kama karya ba sai dai tsari ne da ake amfani da karfin iko in ka ce karfin iko eh, akwai doka mai karfi wadda ba ta saurara wa kowa kaga misali yanzu a kasashen da suke dan kwaikwayo a yau tsarin nan na gurguzu muraran babu shi a tafarkin kasashe tun faduwan soviet dama da soviet ne da kasashe irin su vietnam su venezuela su korea ta arewa su ne waɗanda suka gudanar da tsari na gurguzo mararantu amma su ma da yake zamani yana shudewa akwai buƙatar cuɗanya da sauran duniya sai aka sassauta sai aka zo yanzu da abin da ake kiransa socialist democracy wato akwai gurguzu akwai nasan gurguzu amma an masa kwaskwarima yanda aka ya saje a cikin tsarin demokaradiyya wannan shine yanzu tafiyar da kasashe irin su faransa irin su netherlands irin su denmark suke tafiya kai ginshikin bukatun ƙasa shine gaba da komai kuma gwamnati ta sa sha'anin walwalar jama'a sama da komai tana fifita shi amma kuma a tafarki na demokradiyya wato za a yi zaɓe jama'ar ƙasa su za su zaɓi wakilai wanda su jagorance su a sha'anin tafiyar da mulkin ƙasa ko shi gaddafi ya zo da nashi salon eh, tsarin gurguzu amma a tafarki na tsarin mulkin islama wadda ya samu asali kuma daga kundinsa da ya rubuta na green book dinsa to kaga shi ma nashi tsarin gurguzu ne amma shi ma ya saje cikin dokokin islama wadda ya tafiyar da mulkinsa a lokaci ya tsawon rayuwar mulkinsa a cikin kasar ta libya to malam umar muhammad shira mana godiya matuka da lokacinka da ka bamu to ni ma na gode masha allah tasiri na tashi hankali na da na shaida ungwada abinda zana harada na yaban wuyar samu zama muke kamar cida mai ko muke ya man gyada Inda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kawai su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siya mu adana baran da ni mu adana su samu ɗaukaran sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe. Ka gaida Hamisu Breka da wannan waka da yawa taken ƙasata. ko muna fatan masu tambaya sun fa'idantu da amsar da aka samu kuma nan za mu dakata a shirin wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan da ya saita mana sautin shirin ibrahim tukurkefi abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu Thank you.